ya eh to hajiya yaya kika ji yau da wannan rana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah na gode wa Allah na jin daɗi Allah abin godiya kuna ga gidan naki a cike duk waɗannan mutane masu taya murna ne masu taya murna ne suka zo alhamdulillah sun zo su taya ni murna na gode ma Allah Allah abin godiya yanzu yaushe ake sa ran shi zai iso nan zai zo koko ina Abuja zai zo koko Kano a'a wannan dai ba ni da labari ka san akwai administrative abin da za a yi kafin ya taho gaba ɗaya to ba mu sani ba ba mu da labarin wannan amma yara yaya suka ji da suka ji wannan hukunci a yau wayo yaran da ba su da uba shekaru goma sha nawa yanzu sun balaga sun zama magidantan kansu ai yau din wato ba zan iya gaya maka yadda farin cikin da suke yi ba duk kawai sun kakkama ni garin farin cikin kawai hawaye kawai suke ta zubarwa suna godiya ga Allah to kamar ita babbar yar taki da na gani ita shekaranta nawa yanzu a'a ban so in faɗi ta amma ita ce karama ba ita ce babba ba namijin ne babba to kuma gashi yanzu har gama jami'a nake ji eh tana da masters dinta tana sai aiki kuma insha Allah amma dai yaya ki da kanki wani irin farin ciki yau kike ji a zuciyarki wallahi in na ce maka gashi ba zan iya ba ni da ina godiya da Allah da jama'an da suka tsaya tare da mu da Allah ya kawo mana wannan rana na farin ciki ba abin da zan ce sai dai na gode wa Allah mahalicci na kuma gaskiya ga Allah cewa duk abin da ya kawo maka shi ya san dalili kuma zai kawo maka sauki Allah ya kawo mana saukin yau ina godiya ga Allah da jama'an duniya nan da suka taru a cikin addu'a ne mai suka yi zanna dai tare da mu suru wannan thick and thin din nan Allah ya saka ma kowa da alheri ina musu godiya kwarai da gaske ba zan iya gode musu ba Allah kadai zai saka mutane da alheri shi mai gidan tun bayan hukuncin nan kun yi tun bayan yanke hukunci da aka yi yau kun yi magana a'a ina ina ai kaga yadda mutane suke cikin gidan nan ma duk ko ina a birkice ban yi magana ba to mun gode kwarai na gode